wannan majalisa ta je gidan gwamna ta gaya masa ta ce mai girma gwamna daga yau idan ka kuma gayyata mu taro ka kirawo makiyan sahaban annabi ba za mu zo ba ya manta da wannan mai faɗa mun je mun gaya masa haka kuma bai kuma yi ba dan ya san ba za mu je ba da wannan babban aiki ne da bai faɗa ba abu na biyu a galadiman malamai da ya magana akan cewa mazala sallallahu alaihi wasallama wankakke ne kiyayayye ne ba abin da zani to sai tana min da wata hikaya mai ban dariya a wani abu da ya faru a unguwanmu shi malam mai bushira ya san mutumin da zan faɗi labarinsa wani bawan sarki ne Allah malam bashir ya mana hakuri ka san taɓa sarauta shi ma wannan bawan sarkin a sunansa alhaji yakubu allah ya ji kansa <laughs> to ka'idarsa idan zai tafi fada yakan biyo ta wajen mahaifina ya gaishe shi wato shehu mai hula ko in ya tafi ko zai dawo to nan sai na je a unguwar su malam mai bushara unguwar mu ce wajen da yake ake wani samari mu muke hira a wurin a lokacin sai na je sai suka ce da ni jiya alhaji yakubu an yi wani abu da shi fa mai ban mamaki me ya faru suka ce da kare samari da azumi sai ya zaro takobi ya ce jiya na ji kun gaya annabi magana na kyale to yau na ji an gaya wa sarki wallahi duk wanda ya gaya wa sarki ya daga nan sai na sare shi to suka gaya min ni ko sai na zo na gaya mahaifina sai na ce ka ji abin da alhaji yakubu ya yi to dama ka'ida in zai tafi in ya gaya makara sai ya dawo in bai makara ba sai ya tsaya gaishe shi sannan sai ya tafi to sai aka sa nan sai da ya dawo ina dawowa sai ya shigo daman ya shigo ya dawo sai cin rigarsa haka ya dan gefe ta ga sai dan kashin gida irin kwanciyar magibi din nan sai ce sai shi dawo ce da shi Allah Yakubu jiya muka ji an ce da kai wai yara suna hira da dare wai an kazaro takobi kace kaji an yi annabi magana mara daɗi ka kyale an taɓa sarki ce haka akai ai shi sarki mu muke kare shi ko annabi Allah ne ke kare shi <laughs> wanda Allah yake kare me zaka yi a wurin kuma to haka yake Allah ne yake kare saboda kaga wuta ce dai amma kuma gaskiya ce fada don haka shi wannan Emmanuel makarko to ko makarko makarubu dai dai jashi haka a ka'idar ni kuma zan ku ka'idar malikiya duk mutumin da ya gaya manzala magana wa man sabba nabiyyan in ji shehu halilu wa walan yustata duk wanda ya ga manza Allah magana mara daɗi a kashe shi a ka tubansa wato ma'ana ko ya tuba za ka ɗi tubansa ba ba wai ana ba za a ce ya tuba ba kuma in ya tuba za ka ɗi tubansa ba malamai suka ce wasu malamai suka ce eh, amma in ya tuba abu ɗaya za a yi bayan an kashe shi za a iya masa wanka a yi masa sallah amma idan bai tuban ba ba wanka ba sallah kuma idan an ba za a kai shi ta musulmi ba kuma ba za a fuskantar da shi kibla musulmi ba idan an haka rami kawai sai a ce gashi nan a jefa shi kawai to ita wannan kasa wata rana shehu ibrahim ya taba zuwa sai a kan ƙasan faransa sai wani mutum a faransa sai ce wai a ah, ya yi mamaki ƙur'ani yana maganar wurare irin su masar irin su madiyana irin su wane ne kuma ka ce wai ƙur'ani ne wanda yake wai mai labarin da da na yanzu to me yasa ya kasa faɗa faransa amma ya faɗo ƙananan ƙasashe wanda ba su kai girman faransa ba sheburan ce ai ya faɗe ta ice a ina ice sa'urikum darar fasikin ice <laughs> ai da yake yake gidan fasikai kenan <laughs> to da haka yan wa idza kana gurabu dalila qaumi yamurru bihim ala jiyafil kilabi idan dai aka ce jagora kare abin da hankaka ne ai idan ya tadda ya kaggashi akan mushi ai ba kai mamaki ba to don haka manzala sallallahu alaihi wasallama ba wata ba wani halitta wanda yake da daraja irin tasa ku duba Allah tabaraka wa ta'ala shine fa haliku ko mazala mahalu amma Allah zai masa magana sai ya ce da shi afallahu anka lima zinta lahu ranka ya dade ya kai haka shine fasarta afallahu anka ranka ya dade lima zinta lahu ai wannan bawa ya girma a wajen ubangiji me ba halmahalicin sai zai magana da shi ya ci da shi wai afallahu anka to don haka yan uwa idan mutum ya ga manzo Allah magana ko a musulunci yake ko ba musulunci ba kuma ko da abu uku ya faru yace ai ni wannan magana ban san za ta zama mara kyau ga annabu ba kuti da walan yusatab ice a'a ai lokacin da na a yi shi ba za ka rutu bansa ba ice sanda na faɗi maganar wato ina cikin wani halin maye ne kuti da walan yusatab ko a maye yake ba za ka rutu bansa ba gobe ya kuma sha idan kuma ya ce a'a ai wallahi su fitar baki ce kuti da walan yusatab ko da su fitar baki yawa yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka na au sahabiyyan ko sahabi ya zaga ina nan nasi ne na mutazar malamai suka ce musamman waɗannan manyan sahabbai wanda suke manya a fadar manzan Allah sallallahu alaihi salama ko su mutum ya zaga yin wala a kan yashi ba kada aka tubansa to don haka muna kira kamar yadda malamai ya faɗa mun ji daɗi ne da gwamnatin kano ta canja sunan faransa road ya koma madina road mun gode musu da wannan abu da suka yi kuma mutane suka dauka cewa wannan abu da aka yi ka je faransa gani yanzu santa ce ta commercial santa ce ba kamar dawa yadda aka san su da gidajen a sharare ba wasu na ta ganin kamar abin bai dace ba ya dace sakon da ake so ya isa cewa an canja da sunan da su ba za su so shi ba so saboda haka muna yi musu to kuma muna so muna to a ni zan kai sakon ma eh gwamnati ta ba su dama nan da kwana biyar kowa ya canza sunan kan adireshin sa ya mai da shi madina road yawwa sai mun je mun zagaya mun gani kowa sai ya mayar in ba haka baka tashi da garin garin masoya annabi kuma yawwa kuma wannan ya nuna cewa ni cewa ne a hasu da hu'ish ba inna aishaka an kabi wallahi kai mai annaba sada karayu domin ka mutu ba za ka komai ba karayi ka kara bakin ciki yawwa ka yi ma ka ƙara bakin ciki to wannan tsari da malamai suka kawo akan wannan lalatacce to jama'a ya kamata kowa ya goya masa baya kuma waɗanda suka yi wa manzana sallallahu alaihi wasallam kariya irin shugaban turkey rajin erdogan da na murtaniya cewa in shi a ƙasarsa daga yau an daina koyar da faransa haka yi faɗa murtaniya an daina koyar da faransanci a ƙasarsa to mu ma a mu nan a cire mana harshen faransanci a mu, to muna sauraro dai ga jagorori waɗanda za su yi a nuna a nan ne za a nuna cewa kana kishin manzan Allah a taɓa shi a ga zuciyarka ta yadda an taɓa shi saboda haka kamar da kwamanda ya faɗa ce kamata yi inda ake koyar da faransanci a kuma da koyar da larabci yawwa to wannan sakon akwai jami'an tsaro ko da Allah muna sanar muku ai akwai jami'an tsaro a nan ko da Allah sako a gaya gwamnati da ganin har ta sama ba gwamnatin saman tarayya ba saman tarayya yawa cewa muna roƙon a canja mana koyar da faransanci a jihohi a makarantunmu a koyar da larabci shi ne abin da muke so kenan saboda ka yan uwa kamar da ni ba tsawaita zan yi ba saboda ina da wani wani zuwa wajen wani taro na fasa giya da can sai aka ce da ni a fara zuwa can fasa giya na ce a'a akwai wata abu da za a fasa anan tuku da haka ni matasa nake so in kira ku da Allah matasa matasa ai za ku ba da rayuwa ku a san manzan Allah ko za ku ba da rayuwa ku a wajen kare manzan Allah za ku ba da rayuwarku a wajen kare sabon annabi to idan muka je wani gidan radiyo ya sa karatun zagin mai zagin sabai kara ƙona shi